النمرود النمرود هو من كالعانة أن كالعانة dan san jariba dan san hariba mutum ne jama'a san jariba ko san hariba sanja sanja to ne sai mu sana ji yana da mu fara dole na maru dole na maru dole ha dole ha ma dole alaihi salam dan nu ne alaihi salam wakila an ce rajulun min akrad farisa ai wani mutum ne daga manya-manyan shugabannin fari. faris ismuhu ainu a yi A safar lamu da hau saboda wannan shawara da bada su Allah ya kiska kasa gare shi abin da hikima cikin zaɓensu zaɓensu wannan azaba ta a ƙona a nabi ibrahim a bisa wani sabon ce a kan yi zuwa tun da shi a ƙona shi saboda akwai daga nau'o'in kisa shi ibrahim fara malam ya fara masu bai fadi haci da kunyatawa wata shiri da aibata alaiha da yake kaga wannan da yake cewa ku tambaye su ma wannan maganin da ya wuce a tafiya su suka kai sun san da kai kasa kuma yi su ala rusu ko ka ku an yi jawo bai suka so su saba mashi gaba filin tashrif da abin da ke da aibatawa a ciki abinda kowa zai gane cewa an mashi da ma'ura ba haɗa da ke suka kan tara ƙararruwa ma'ana kayan wata su ne haɗa a asalin kisaki yadda kisar take ne za a yi cikin wannan An annabu lamarin yadda yake amma yadda ma'ana marudu wa kanmu yayin da lamarudu suka haɗu suka taru shi da mutanensa ya kakkara ne ibrahim dan su kora annabi ibrahim da suka ɗaure da cikin gurgun ba a sa wani gida ka tsari wa banau bunyanan suka gina gini kada hasirar da ce ce sun yi mana suka tare suka wata katanga suka yi sun da tare kusa sun sun sun yi wannan abin da ake ce wa kusa sun ajama ulahu sirabul hadabi sannan suka tattara kiraruwa na ice وأنزلنا في الخشب لمن جمع جمع تتري مدة شهر وتقرا نكارا حتى كان الرجل بالمرض حتى يمكن يا رب إن بين الأبيع فيقول زي شيء wallahi in Allah ya bani lafiya da ajama annan kadaba din Ibrahim dina dina kawo kan kice kaza saboda a kona na Ibrahim wai alwashi ne wai Allah ka gani ko kamar yanzu ai mutum ce ran da Allah ya biya mun bukata sai na azumi kama. ko da Allah ya biya ran da ran da jarawa ta yi don ga na ci sosai sai na yi azumi kama. sai na yi sadaka abu kaza ran da mata ta tare da lafiya sai na ba da kaza to sai mutum kai ran da duk Allah ya ba sai na yi abu kaza sai mutum ya dauki alƙawari ran da in dai Allah ya ba lafiya ni ma sai na samu na samu mota kaza ko kwamfuturo kaza ko kai kaza na kai gudunmuwa wajen kore ibrahim saboda suna ganin wani wani wanda za su yi hijisa saboda tallada mace ta zama tana da kawai tana bakance cikin sha'anin abin da take nema shi in ta samu wannan abun da ta haɗa bana fi na ibrahim ta kawo gudun gudunmuwa kayan kowane da ibrahim ta kawo kayan ciki wa kana bi wa hada ka gajiru ba na nufin wannan abin yana karanta da wasu abubuwa kaga masu aikin banza ma suna tashi ce suna taimaka ma aikin banza su to na ga kai da gida mun girki kaga ne ko kai da Allah ya sa kana da annabi kana da addini addinin kai kamata ka tashi ka taimaka ma ka duka hayaye ma ba haka ne suka zanna ba tashi suke suna taimako annabin Allah ba a kona amma kowa muni ki sai ka gudun ma to da kai da za a yi girman manzon Allah kai ma kai kamata ka sa hannu ciki ko

mutum ya zama in bai da lafiya sai ya wasiya ya ce a san wani itace da ko na mutu da Allah wannan ne abin ko na mutu wannan itacen a ɗaiga ka za shi dukiya da a sai itacen da za a yi wannan aikin su shi ba ya sa gudun mutu yayin da suka tattara duk abin da suka yi tattarawa a sha'arun fi kulli nahiyatin min da adab nar ko ka sanya kowane gini ma'ana aka kasa wace aka kanta sata kowane nahiya gabas yamma kusan arewa aka sata da aka bar ni tsakiya ma'ana inda za a sa shi za ka bar wuri amma da kowane na sanya ta fashta alatin na wutar ta ta tattaru ta haɓaka ta tsaye ta yi tsanani hatta in kana tsayar da ya murra biya har tsuntsu ke sama wanda ya gitta sama saman wuta ya tana shi tana da sama amma tsuntsun da ya gitta zai gitta wajen wuta ya gitta a ya hata da kofin shiddati wa hajjira yana can sama amma saboda irin habakar da tashin ta sama kwarai sai tsuntsun nan ya kone saboda tashin wutan da zafin da fa'autaru ala asaba ta tsaya suna ta bura wutan nan ana ta bura ta kwana bakwai yayin da suka ji to ga wuta ta tashi matsawa kuma kusa da ita ya gagara kuma ana so a saka shi ciki kuma ɗauka za a saka ka gane ko to za a ɗauke shi a saka ne ya da matsa shi da shi guguni da zafi ta ya ishe shi ba su sani ba ya za su je ba shi ciki sai aka ce Allah da Idrisa inda Idris ne zo da koya masa yadda za a yi za a wani Allah mun amala da mun tabi zai zai zo kawo gudun mashi kama ko ya kawo zahiri ko ya kawo bani rana ta wa inna shayi wa inna shayani na la yuhuna ila awliyai duk kullum ke nan ko shaitani yana shaitani yadda wala yana kima da tsarin abin girki shi wale to haka shi ma ya kawo kan kake kawo da kai wata ya zo kuma da sifa ya zo da sifa ta mutu da kaga lokacin da ake shawara لا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يمكرون أو يمكر الله ولا غير ما يمكرون ya ka zo ana shawara ya za ya manzan Allah ai shaitan din ya zo duk suka kawo shawara wadda bata dace ba amma shi da ya zo ya ce ai yi duk suka yadda da shawara shi ma nan an rasa yadda za a shi ibile ya kankanta ce ya haka nan wata ma ana shawara za sa shi bari ya zo yadda ya kamata a yi shawara ya ce to fi majauda sai suka aikata majauda da majauda ba yanzu akwai wata kungiya na nan wanda inda a ma'aikata na ci gaba wata kungiya za ta ɗauko abu amma in daga na ake so a biyu a kai shi wajen masallaci don kungiya tana yin kai shi na masallaci sai ta ɗauka sai ta saka amma wanda ana kan yake da wani ba sarrafa shi na sarrafa shi amma zai je cewa to shi ne ka zama yanzu ma aiki da wannan kada aiki gani wannan kuje to shi ko wajen wajen kamar da san baka baka irin wannan nama na wanda ake da dango ai kaga ba an sa roba to kuma sai a ja aka sha to aka abubuwan da ka sanya ka halba da to za ta kai inda ba ka zo to haka ita majoriya ta ake ta bambace aka ja ta aka ja aka ja to da an soki abin to sai abin sai ya inda ake buƙata ga su nan yanzu ana ta makarar abin misali ko makami a ɗauke shi a gwada mashi inda zai je ya gaya kuma ya ɗauka je ya kai ina da akwai haka yanzu ko dan ka saba ga inda ga inda aka auna shi kuma ga inda zai je ga inda zai je balle su ma dai haka suka yi ba kai ya suka dawo shi wa rafahu ala ra'asil bunyan suka daga bisa saman gina ginnai ma'ana bisa bela wa rafahu da bunyan ka sa cikin wannan kai majawajawa mukayyada aka sa shi an daure magalulan an hukunce shi ba an kama hannuwa da ƙafafuwa an haɗe wuya an ɗaure da igiya fasahatu sama wal ardu da sammai da kasai suka ruruwa wannan fiye ma da abin da ke cikin su duka baki ne suka kai kuka yana da mala'ikai mala'iku su ma suka daga murya suka kai kuka wanda bi khalid dukkan halitta Allah ta kuma murya ta kai kuka illa sakare ba wanda ya shi bai ce komai ba sai mutane da alimi dama mutane su ke shekaru ko dama da sha'awar sake amma ko ni sai da sai da yake kuka ran Allah suka ce Allah ga ga masoyan da shi kadai yake gudawa da saka kuma ga shi yanzu ana wahalar da shi kuma yanzu ga shi an dauka za a kona shi sai ne murya daya ai rabbana suka ce ya mahalicin mu ibrahim halilinka ga ibrahim nan bada dinka

laisa ne khalilun gairu ba ni da wani khalil sai shi wanda hazallahu ibrahim khalila na'am wa anil ilahu ni ne ubangiji laisa lahu ilahu gairi ba shi da wani allah sai ni ma ban da wani khalil sai shi kuma bai da wani allah ko to kuje ku kai wurin shi in ya nemi taimako da wani ɗaya daga cikin ku a da awo ko ya kira wani ɗaya cikin ku mariyar suru to ku je na ba da dama ku je ku gami shawara ba da alfutu da hobi zalika na yi maku izini cikin wannan hali a taimaka masa in ku bai kira wani ba sai ni ana waliyu ainihi wajen mai wa ana alamu ni ne mafi sani da shi duba ni wa bayan. ni tsakanin dare, ku bani da abu da yayin da suka nemi sa cikin wuta Allahu hazin duniyai sai mala'ika wanda ke tsaron ruwa wanda duk ruwan Allah wanda Allah zai kawo da wanda ya kawo tun wanda aka kawo ne to in ka tambaye ya san ko ko lita na aka aka sha tun daga farkon duniya aka shanka da wanda aka yi kuma duk wanda za a kawo ya san ya san wannan shi ne ma'anar shi ke ma'anar duk harkar farko sai ya zo na Ibrahim wa ya ce ma ibrahim in a hamar tunna in ka so in umarci ruwa kawai yanzu ya umarci wajen ya ce ma ibrahim kawai kaba in kana bukata in kawo ruwan da zai kashe wuta yanzu nan an kwana kwana allah su sai kuma mai iska ya zo shi kuma iska ya zo ya ce in ka so in kana so wannan wani iska iska kawai ya zo guguwa kawai ta ɗauke ta baki ɗaya ta watsar da ita kada ibrahim sai ibrahim ce la ya ta ne ni ba bukata zuwa ba ni da wata bukata zuwa gare ni hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ma da launa aka dogara da shi ne Allah an bar da labari annahu qala ina wasquhu bil nar dina umu bin lokacin da suka daure shi za su sa cikin wuta sai ya ce la ilaha illa anta Allah sai kai subhanaka ya tabbata gare ka laka alhamdu yabo ya tabbata gare ka wa laka almulku mulki ya tabbata gare ka la sharika laka ba hujin tarayya gare ka summa ramu bi mulkin sannan suka jefa shi wannan suka jefa cikin wuta to shi ma da sai zo zai ba da kuma sai jibrilu ya zo ya gabato shi ya ce masa ya ibrahim ya ibrahim a daga hajjatu shi jibrilu ya tambaye shi a kai cikin wajen ya ce ibrahim akwai bukata gare ka ala ya ce amma ilaika ala amma dai wajen ka babu ala jibrilu sai jibrilu ya ce fasa ala rafaka ya ce to roki allah mana kai wannan abu ya taso ai shuru

فيها يا رب لوكاشن da kana cikin waje a shara asharata sanati yana ɗan shekara goma sha shida wakila wani ce? ibn sita ummatin shirina sanati a yana ɗan shekara 20 da shida ne wala ma wani gida fiya yayin da aka sa cikin wutar da ala wani da shayi wani da shayi nara kowane abu sai da yana kawo gudunmuwa cewa za a kashe Na na Sai wutar shi tsaka sai zan kura waje shi yana neman a kashe ita ta kanko tana neman ka ƙara hasa ita kura wanda take tana ƙara ruwa ne a nan rani ya koyi sun ma bisa wata gashi ya ka kullum da ita saboda haka sai ba zan Allah ya horo ya ce a rika kashe mata kusurin wasaga walau ibai ibai ta kabaci wani hadisi ko da ta walau ijo ta kabaci in an ga mata a kashe ta ko da sai za ka kawo a kashe wa kana man atala wa zakata sai ran wanda ya kashe bata ya wani karmati idan farkon bugu bugu daya ta zabar ka kashe ta saboda jara'a da karuna da karfin zuciya da wajen kashe ta za a rubuta mai lada ɗaya wani sani ya ce nuna zalika yanko sai da kai bugu kashe ba bugu na uku ma ta da kuma tashi da zumma ka tashi da kashe ta sai ka samu cikakken lada wani daga cikin masu hikima ya ce ita shi shi shi zaka wani mai magani ya ce ba gidan da ke zafaran su fata wata shi tsawon gaban cikin wutan nan ba na bakwai wakila arba'una yawon an ce a kwanan shi arba'in cikin wata wakila hamsuna a aka ce kwanan shi hamsin kamar duk magana kan wannan wanda aka ce wakila wakila malamai suna ta ba ta farko ita ita ce wata mara malamai magana farko ita ce ke ɗauka ke amfani da ita da ce wakila wadda ta biyo da ta biyu da karfi ta ta ta ta biyo da wajen ta ta wadda ta biyo ta mafi karfi saboda haka dai mafi yawa mafi magana dai ingantatta kwana bakwai kwarai kuma kwana arba'in ko kuma kwana hamsin saboda kaɗan bayani a kan shi wata ko da dai kowane lokaci ana yi amma dai dan ƙara cece a mutane tun shi wata kullum yana zuwa yana zuwa amma kuma ana yin ana wannan kokari ana ciyarwai wannan kokari ana aika a yin to saboda haka shi yasa ya kamata a ɗan ƙara shaja mutane kuma da ba da haƙuri a kan cewa shi wanda ne kamar da shi ma Allah da ya tashi ba da labarin azumin sai dai ba da haƙuri ya ce kutuba alaikum siyam amma kutuba alal na min qablikum an wadanta wa azumi amma ba ku ga ya fara wadanta ma ba na gaba gare ku ba an musu kada kan mutum ya ji abin yana da zafi ya ga cewa a wata guda ba a cin abinci Allah ce amma ku ba Allah da shi da min kabir na Allah shi kan mu ah, muna godiya ga Allah da ya sake bai da mana wannan lokaci na wata azumi wanda yake ya zo yana tana bara kamar yanzu sauna ake masan ake cikin ba ana wani zama na Allah ba a ba ta yi gida

kasashen turawa to har yanzu suna can ana kawar da mu ba alhamdulillah yanzu nan an riga an manta da ita sai dai kan kaga alƙalin ma an kan ɗauko an rubuta a ce yau kan kaza ya kamu yau kaza ya kama da alhamdulillah wasu ƙa'idodi na da dai Allah ya kawo sauki kwarai da gaske wani abu mun gode ma Allah ne kuma abu ne wanda ya kamata komai ka ga ya tsananta komai ka ga ya tsananta Allah na kai da sa wannan ma wannan halin da ya ci na wannan tafiye da wannan sace sace da wannan rishin nan bace hankali da wannan wata rana in Allah ya da sai ka gama ya ba ba an koma cikin yanayin da ake ciki kuma a tafi da ake cikin insha Allah da sauki so wannan ba ce ta musulunci kuma ba ce ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba gaba manzon Allah ba ba wanda al'amari zai taso ma su kama addu'a kuma Allah ya yaye musu mun gode kwarai da gaske kuma mun gode Allah da ya ba mu alqur'ani wanda shine da ka ne ka ga alƙur'ani ana karantawa kuma ka gan shi cikin zuciyarka ka ji shi cikin ƙwarfan ka gan shi cikin littafin ka gashi rubuce kuma ka lalabe shi a cikin kanka ka ji ta karanta to ka tabbatar da akwai sauran samuwar neman duniya don shi alƙur'ani da an gan shi to ma Allah kai abin da Allah ya ce kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai faɗa sai abin da manzon Allah sai abin da Allah ya faɗa Allah ya ce wa ma yatubu hawa

shi Qur'ani da ba zama shi na gari ka kuma cikin hannu kuma cikin masallaci ba shi ya kamata cikin masallaci ko magana za ka yi ya kamata ya da ne to balle ma mutum ya yi yana cikin masallaci ya rika yin magana ba da dace ba ya rika tatartawa ko yana zagawa ko yana antar ba alhali kuma ba tare da wata hujja a kan gajarta ba muna fatan Allah ya taimaka mana albarka mallan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ah, ah, shi wata ne wanda karanta da a ciki ana so lalle ne ai kokari kai karanta ko sarka goma kai haka ko abin da ya haka ko da kullum zai san sarka wasu ma in ya mamaki kwarai in in ka da cikin a da da sai da ma an ce sai da ma daga kula ba kika an sai sai cikin azumi ba ko kullum aikin da suke kenan in ka ɗauko da masu mazajen Qur'ani ana karanta kai ne yadda suke karatun Qur'ani abin kai sai abin ya baka mamaki sai ka jama'a ya ake karatun ko saboda haka mu ma mu kokari mu ɗauki Qur'ani abokin jiran mu inda wanda ne wanda aka suka da Al-Qur'ani saboda haka kullum ya zama kana hira da Al-Qur'ani kana karanta shi a walam shi islam hamma ko qur'ani ke sawa a yi a cikin wannan hazin duk wani an raba da cikin garin madina je su fara yin yake a zauna a duk wani wanda yake karatu wanda sati karatu ƙur'ani ko za ka kowa wanda ya sauka da wanda ya sauka da a ba ƙur'ani kake shi saboda ka mu ba ya kamata cikin wannan azumi mu rika karanta ƙur'ani sai sa za ka ga a cikin sallolin ana karanta ƙur'ani a cikin tafsiranmu da makarantu sai a rufe zancen karatun ƙur'ani ko za a yi akwai kisa musamman wanda sai na umar rajiyar lawa a saman manzon Allah shi ya fara sallah a cikin azumi a cikin masallaci to ya fara sallar sai dare da ya fara mutane dan su suka zo dare ne biyu mutane kan sai dare na uku gari ya gari ai manzon Allah ya fito zai sallah sai bai fito ba a asuba ne bai fito ba sabai suka jira suka jira ki da ya fito sallah asuba ne ina jin abin da ya sa na ki fitowa ina jin tsoron kai in fara sallar nan ka zama an wajabta muku shi yasa wanda nake so ya je ci gaba da shi daya to sai kowa ya zama yana yi shi kai amma a cikin masallaci lokacin sai da abubakar haka aka ci gaba da yi lokacin sai da abubakar radiyallahu anhu haka aka ci gaba da yi wata rana sai aka kamo wani mutum da kamo wani mutum ya yi sata lokacin sai da abubakar da kamo shi ya yi sata sai ya <clears throat> sai wani ce to mu yanzu hukuncin mu wanda Allah ce za a yanke maka hannu wasari wasari kan baka da wani rewa da barawa ko namijin barawa ya mace a yanke masa hannu sai ya ce yanzu sata yanzu abin da bai sata ce Allah ya hana sata ce Allah ya hana sata yanzu kai bazan Allah ce wallahi ni ba taɓa sanin Allah ya hana sata ba ka gani wallahi ba san ba ta dego da na san haka ma Allah ya yi ba Umar kuma ya yadda bai san sata ba ta dego ba Umar ya ce kai amma dai kun yi sakaci musulmi dan musulmi amma bai san sata ba ta dego ba kai ya ce kawai yana tunanin ya za a yi tunda littafin Allah shi ya ce sada ba da kyau amma kuma ga musulmi bai karanta bai karanta Qur'anin da inda aka ce sada ba da kyau har ya ce yayi kuma yana taraddidi ina ne ya kamata mu rika karantar da mutane addinin su su san abubuwan da Allah ya halitta musu da wanda ya haramta musu ranar yanzu cikin masallaci sai dan da bayan isha'i sai dan da wannan gungu suna karɓar da gani yana karatun sallar shi wannan yana sallaci masallacin ka kamar kasuwa ana ta yi amma kowa ne da ke karanta sai umar ya tara sahabbai ya ce dama ina da wani abin da ke damu ina son musulmi su rika jin alkur'ani baki daya su rika jin tun da kamar wani haka shi musulmi su rika jin to na rasa yadda za a yi to yanzu allah ya kwatanta mani allah ya ba da wasira yadda za a aka ce ya za a yi ya ce so nake a samu wani araran ba guda ya zo cikin azumin nan a zo a zanna bayan shi ya rika karatun ƙwararren nan asarci ana sallah da a tara musulmi baki ɗaya ka ga kowa ya yi tun daga fatiha har bila jirgin wannan daga yau wani ba ya kada wani abu ba mu ce za mu tsaya da aiki shi da sani ba tun da ai kowa da abin da ka ci sai umar ya dabara sai aka musulmi aka tsaya wani arama guda ya zama yana da mutane jagoranci da kwarar nan baki ɗaya ana karanta shi a ji shi tun daga farko har ƙarshe to kuma da da suka ga wannan ana karantawa a cikin sallah da aka zo ana karawai din wasu su karanta wa shan wasu sun tashi sai su karanta karawai da za su yi su karanta kaɗan da kai ba zuwa zuwa mila jami'in ballai wasu ba su karanta daga sai da baki abin da ya saka wasu karawai su ba to suka ga to mu nan ƙasar hausa wai ma mashin in ma ka je ka karanta qur'anin tun daga fatiha har bakara har mai jarta nasir ai larabci ne eh mu ko ba ne. to ya za yi magana abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce sai suka to in mun yi karatun in an yi tarawih da yake hmm. an gane ko to a zo mana da rana a samu wani wuri a dan zauna a rika karantawa ana jiya ana fasarawa da Hausa ka gane ko zuwa da umar mafi ta wani shawara to sai ina yi karatu an ji an yi tarawih da qur'ani da daddare to da safe kuma sai a zo su musulmin nan a ji an musu qur'ani nan a rika fassara musu da yaran su na Hausa ko yaran su na Tallanci ko yaran su wanda suke yi sai da musu Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kuma dai kaza an zo an taru mutum ya ji ai na je wurin jalale ne an ce kaza wannan abin shi kenan ya mashi ha ba da wannan abin sai zama ya yasa ake samun ake aka samu tafsir ana yi na alqur'ani da azumi cikin dare a karanta a ji kuma da rana a yi wa mutane bayanin abin da Allah ya ce cikin cikin cikin cikin hausa su da hausa sa ka yasa tafsirin alqur'ani Allah ba a yi tafsirin alqur'ani lokacinsa ba da masu da suna ji sai abubakar umar usman aliyu sa'ad ga sanar da ana ashirin da bashi na dinna yadda wasu ke zanawa suna cewa duk wannan zaɓen duk wannan ba su yi wani buwa to kuma sai wuce duk ba su tafsiri ba in mutum ya ce ba hujjar da ya kawo wajen yin tafsirin da shi muke kawo wajen yin maulidi ana yi ne dan a fahimci abin da manzon Allah abin da Allah ya ce da ne shi wannan ayi ne saboda ƙara mutane kaura ta manzon Allah wancan hujja wanda za ta yi amfani to sun ki amfani na da mutane aiki muna fatan a yi kokari kuma da azumi a yi kokari a rika ciyarwa ai kokari ana biya wa mutane bukatar su maza Allah ce wanda ya biya wa dan wasu musulmi bukata shi azumi Allah zai biya bukatar dubu kasu wanda ya ba talaka ma'abucin iyali ya ba shi taimako ya cire iyali wanda ka ana nufin in ka ba ma'abucin iyali ba ya wani ba za ba bashi ɗanye ne masara ko gero ko dawa ko shinkafa ko taliya ka shi, ya fara ta da ciki an ce mala'iku za su yi a addu'a mala'ikun Allah ba baki ya za su yi mai addu'a duka baki ɗaya cikin wani gara hana da duka baki ya kai ko kuma a kuma da kuma jira su yi ma addu'a cikin wani rama ai kai ka ji daɗi ko bari ko Allah duka baki ya saboda ka fara fatan Allah ke yi mu ma Allah ya yi yadda aka fara wannan azumi lafiya Allah sa kare lafiya ma kowa kuma